Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da kasance a cikin shirin labaran Kanewar da nan tashar Hausa TV. To ba labari da dumin sa ta ce jaruma wacce aka sani da Maryam But ta faɗi dalilan da yana ta yin aure To sai dai kuma kashi wanda ya wannan abin gaskiya bai kyauta ba jarumar ta kara da cewa ashe an kusa auren ta ne aka yi mata wannan bidiyon aka sake shi a duniya domin ya hada mata bakin jini sai dai kuma kai abin da bai yi ba kenan inda jarumar har yanzu kamfanunuwa da dama suke ba ta talla inda ma kara mata ɗaukaka yi dama an ce wani daidan wani karkataccen wani shi an yakan ne domin a kasara jarumar ne ta daina harkar fim komai na ta yi watsi a dauke darajar ta to amma da da haka kamfanonuwa ba su hana ba ta talla ba inda za ga tallaka daban-daban ana ba wa jarumar kuma har yanzu tana nan tana cin a aikinta ta kara da cewa duk mai so ya kirin wannan halin to ya daina don wata ran shine zai ji kunya ba wanda zai saka mai bidiyon ba a halin ya masa shari don idan ba haka ba zai gane ya bashi da wayo a gaba kuma shine zai sha wahala ba tare da ya gane kuskurensa ba jarumar ta kara da cewa ita yanzu tana cikin godiya allah subhanahu ta'ala kuma da yake ta ce addu'o'i da aka yi mata da abokan uwa da abokan arziki yasa har allah ya sa abin bai yi tasiri akan ta ba saboda dama an san shari baya ci gaba baya tasiri akan mutum to mu dai babu abin da mu sai dai allah ya kiyaye allah ya kare gaba kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shirye